Jagoran jam'iyyar APC a Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kawo wata ziyara da ya ce ta jajantawa ne ga al'ummar jihar a kan miyagun kashe-kashen da 'yan bindiga suka ɗauki dogon lokaci suna yi a jihar Niger. Tinubu dai wanda ya bayyana aniyarsa ta neman shugabancin Najeriya a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Particularly, people, the people of Niger State, what we have been hearing, seeing, and reading of human disaster caused by banditry, cattle rustling, reactions, people being displaced, Ya ce ya zo ne musamman domin jajantawa al'ummar jihar Niger akan abin da muka daɗe muna ji a labarai na kisan jama'a da kuma yin garkuwa da mutane da ma ta shanu da ke zama babban abin baƙin ciki. But we are not in a hopeless situation. When you have hope, you have life. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya nuna jin daɗinsa a kan wannan ziyara ta Tinubu sannan ya ce al'ummar jihar Niger sun daɗe suna fama da bakar ukubar 'yan fashin dajin masu satar shanun da ma kisan jama'a babu gaira babu dalili sannan ya ƙara da cewa. You most profoundly for finding time to come and uh, commiserate with us on our present security challenges which has been going on for some time. Ya ce ko a kwanakin baya na ziyarci garuruwan da 'yan bindiga suka kulle masu ibada a masallaci. suka buɗe masu wuta inda suka hallaka mutane takwas masu sauran shan ruwa a gaba kuma suka samu nasarar ɓalla ƙofa suka fita a saboda haka lamarin ya ta'azzara domin kuwa a ina ne mutum zai tsira idan har mai sallah za a hallaka shi A cikin raha dai, gwamna Abubakar Sani Bello ya ce za su goyi bayan Tinubun domin Najeriya ta samu irin ribar dimokuraɗiyyar da jihar Legas ta samu a lokacin da yake gwamna a jihar Legas ɗin. Their hearts has been cemented completely, no amount of uh, dialogue. within Tuni dai masu sharhi suka ce wannan ziyara tana da alaka da siyasar to sai dai ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasa a jihar Niger kuma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau ga abin da yake cewa akan wannan ziyara. To tun da dan siyasa ne a durin da ya yi wani abu ko ya tabka wani abu za a ce saboda yana so ne. Kowa ya san shi dan siyasa ne kuma durin da ya je za a ce ko ba da niyan siyasa ba za a ce don siyasa ne ya zo. Tun da farko dai Bola Ahmad Tinubu ya ba da gudunmuwa ta naira miliyan hamsin ga 'yan gudun hijira da 'yan bindiga suka raba da mahallansu. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.